Romawa Sura goma To, ’yan uwana, abin da na fi so fiye da kome shine Isra'ilawa su sami ceto, addu'ar da nake yi wa Allah saboda su kenan. Na dai shaida cewa suna da kishin bautar Allah, amma wannan kuwa ba tare da cikakken sani ba. Tun da yake ba su san hanyar da Allah yake sa mutane su zama masu adalci ba. kuma suna ƙoƙari su kafa tasu hanyar zaman masu adalci a gaban Allah, sai wannan ya sa ba su mika kansu ga hanyar da Allah yake sa mutane su zama masu adalci ba. Gama almasihu shine ƙarshen koyarwar Musa, domin duk mai ba da gaskiya ya sami zaman mai adalci a gaban Allah. Musa ya yi rubutu game da adalci da ake samuwa ta wurin bin koyarwarsa cewa. duk wanda ya bi koyarwar nan zai rayu ta wurinta. Amma ga abin da rubutacciyar kalmar Allah ta ce game da adalcin da ake samuwa ta wurin ban gaskiya, kada ka ce a cikin zuciyarka, wane ne zai hau sama wato, domin ya sauko da almasihu, ko kuwa ka ce, wane ne zai sauko har wurin zaman matatu?', wato, domin ya tada almasihu daga matatu. abin da rubutacciyar maganar Allah take fadin shine maganar Allah tana kusa da kai tana a bakinka da kuma a cikin zuciyarka maganar nan kuwa ita ce sakon ban gaskiyar da muke wa'azinta idan ka shaida da bakinka cewa Yesu shine Ubangiji ka kuma ba da gaskiya cikin zuciyarka cewa Allah ya tada shi daga matatu za a cece ka. gama da zuciya ne akan ba da gaskiya a sami zaman marar laifi a gaban Allah, kuma da baki akan ba da shaida a sami ceto, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk mai ba da gaskiya gare shi ba zai sha kunya ba. Gama ba bambancin tsakanin Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, Ubangijin nan ɗaya shi ne Ubangijin kowa, shi ne kuma ya kan ba da albarku masu yawa ga duk masu kira gare shi, kamar yadda rubutacciyar maganar Allah ta ce, Duk wanda ya kira ga sunan Ubangiji zai sami ceto. Amma ta yaya za ku kira ga wanda ba ku gaskanta da shi ba? Ta yaya za su gaskanta da wanda ba su taba jin labarinsa ba? Ta yaya kuma za su ji in babu wanda zai yi musu wa'azi? ta yaya kuma masu wa'azi za su yi wa'azi in ba a aike su ba kamar yadda yake a rubuce cewa ina misalin ban sha'awar masu kawo labari mai daɗi amma ba dukan isra'ilawa ne suka yarda da labari mai daɗin ba kamar yadda ishaya ya ce ya ubangiji waye gaskanta da sakon da ya ji daga gare mu saboda haka akan ba da gaskiya ta wurin jin sakon ne kuma akan ji sakon ta wa'azi a kan almasihu ne, amma ina tambaya. Wai gaskiya ne, ba su ji ba? Ai, sun ji, gama rubutacciyar maganar Allah ta ce, Muryar sakorsu ta fi ta duniya duka, kalmominsu sun kai iyakar duniya. Ina sake tambaya. Wai Isra'ilawa ba su gane ba ne? Da farko, Musa ya amsa cewa, Allah ya ce, Zan sa ku ku yi kishin jama'ar da ba al'umma ba ce, ta wurin al'umma marar wayo zan sa ku ku yi fushi. Sa'an nan kuma Ishaya ya yi ƙarfin hali har da cewa Allah ya ce, Waɗanda ba su nime ni ba, su ne na sa suka same ni, ga waɗanda ba su tambaye ni ba, na bayyana kaina. Amma game da Isra'ila, Allah kuma ya ce, Dugi ni. na mika hannuwana ga jama'a masu rashin biyayya da masu kin ji.